ba mu da wata ƙasa idan ba idan ba wannan ƙasan kuma muna wasa da ita ƙwarai ni'ima ce mai girma Allah ya bamu muna wasa da ni'ima so dole mu dinga tunawa kanmu wannan wasan ya isa hakan wannan wasan ta isa hakan gara mu tashi da gaske mu ceci mu a wannan wannan wannan zaben mai zuwa 2023 a kar mu yadda a yaudare mu da jam'iyya kar mu yadda ba wani jam'iyya duk ƙarya ne APC PDP duk ƙarya ne a ɗan APC ni yanzu har dariya yake kama ni in naga wai ɗan PDP yana ce mu ɗan APC wai ba su da gaskiya ko ɗan APC na ce mu ɗan PDP wai ba su da gaskiya to su waye marasu gaskiya ai su ne ai su ne yan pdp ne suke in suka ga takici a nan sai su canza su koma apc da inda safe suna pdp da la'asar su koma apc da magriba kuma kafin dare idan suka ga da matsala su dawo apc suna kar kar mu bari mu zama mafi wato idan za a yaudare mu a cuce mu a zalunce mu a ci amanan mu bayan mun ba da amana mu yi Allah ya isa to bai kamata mu bari kuma a raina wayanmu muna gani da hankalinmu a da mu wawaye ba kawai mutane inda maslahar su take suna motsawa kuma sannan mu muna bin su irin kamar dabbobi ba jama'a ya kamata lokaci yayi da za mu tsaya in har za mu yi zaɓe mu zaɓi mutane akan cancanta wane ne ya cancanta ba ruwanmu da wace jam'iyya ya fito duk ƙarya ne shekara ashirin da biyu ko da uku da aka yi yanzu ana jam'iyya jam'iyya sak menene duk yarurruka kala kala ya isa mu gane duk karya ne abin da kawai yake haɗa su shine interest ɗinsu abin da suke so son ransu inda kaɗai ba a faɗa ko in ka ji an yi faɗa to an zo raba ganimar ƙasanmu ne ba a daidaita ba amma in dai za a raba ganima lafiya to za ka ji su shiru za a ci shiru da pdp da apc da kowace tarkace ma duk sunansu abu ɗaya ne ba su da bambanci a lokacin da wannan hakika ne ɗan uwa hakika ne ba wai criticism ne hakika ne da kowa ya santa kila ba kowa zai iya faɗa ba to amma amana ne amana ne kuma lokaci yayi da mu ci gaba da cewa mu yi shiru muna jin nauyi ana kashe al'ummanmu ana talautar da ƙasanmu ana ƙoƙarin a maida ta haƙiƙanin failed state mu ko mu ci gaba da kau da kai muna cewa kawai kawai ci ina ganin ba zai amfane mu ba dole mu tashi mu tsaya da gaske mu nemi masu gaskiya shin zai amfane mu personal amfani nake nufi ko ba zai amfane mu ba personal zai amfani al'ummanmu zai amfani ƙasanmu mu tsaya tare da su kawai ba ruwanmu da jam'iyyar da suka fito saboda haka ba ruwanku da jam'iyya duk ƙarya ce jam'iyya abin da yasa take ƙarya ba wani wanda zaka ɗaga sai ɗaiɗai wanda yau yake nan jiya ba a can yake ba kuma ba ka da tabbas ɗin gobe ba zai koma can ba saboda kar su mai da mu wawaye ba waliyai ba ne su ba mala'iku ba mutane ne kila ma mun fi tsoron Allah Allah ne mafi sani saboda haka bai kamata su mai da mu ba mu da hankali ba mu yi aiki da hankalinmu mu zaɓi mutane akan cancanta duk wanda ya cancanta duk wanda ya cancanta a zaɓe shi za a ji ina ta magana kwanaki kan zaɓen karɓa-karɓa wannan misali ne kawai nake amma adalci a zaɓe shine a gina zaɓe akan cancanta ba wani maganan daga ina mutum ya fito to amma wannan gaskiyar tawa ba dole ta zama gaskiya ba a yanzu sai an ji na faɗe ta a 2015 sannan in zama gaskiya na faɗa shine maganan da na yi a baya ba kawai ka zama kana faɗin gaskiya lokacin da za ta yi maka amfani to kai makaryaci ne lokacin da gaskiya ba za ta yi maka amfani ba kuma za ka kawar mata da ido a to ba gaskiya kake yi ba Daka yan uwa wallahi maganan zaben nan muhimmi ne in dai ta hanyar zabe za a kafa gwamnati to don Allah mu tsaya mu zabi masu gaskiya kuma ya za a yi a gane masu gaskiya da amana da sanin don kar a tsaya gaskiya gaskiya kadai ina fatan mun fahimta ba gaskiya kadai ba da gaskiya da amana da sanin wato yanayin yadda za a gudanar da al'umma da da mutane tsayayyu masu basira masu basira wanda aka gwada su a aikace duk iya maganar mutum in ba a gwada shi a aikace ba wallahi karka zaɓe shi saboda me ake cewa one chance ne one chance ne kar zaɓe shi ko ya iya magana in dai ba a gwada shi ba ban ce sai an gwada shi a siyasa ba za a iya gwada shi a community ya yake a anguwansu ya yake a garinsu ya yake a wuraren da yayi aiki ya yake a ma'aikatun da yayi aiki in dai ba ka da wannan tarihi to wallahi in ka zaɓe shi kai ma ka taimaka cikin rikicewa ko me ake cewa cikin rushewar kasanka Allah ya kare mu hasbunallahu wa ni'mal abubuwan da muka sani wata muke ji ba za mu iya faɗi ba wasu amma kazantan su yayi muni munin yayi muni barnan da ake yi ya ƙazanta wallahi kuma ba yanda za ka yi ka karyata don wurin waɗanda kake ji to ba wanda ya fi su sani abin da yake faruwa yanzu ba yadda wani bambanci da abin da yake faruwa a gwamnatocin da suka gabata ba bambanci in bai fi muni ba to bai gaza ba a muni ta kowace ma'auni gaskiya ne na'am shugaban kasar mu muna nan muna masa zaton cewa shi ba barawo ba ne amma dai wannan kasancewan shi ba barawo ba bai canza komai ba har ya kai mu ma ana yafe mu barayi ma yanzu ga yanan ana mutanen da aka tabbatar ɓarayi ne har a supreme court ana zuwa a yafe masu shikenan ku tafi to kuma me ya rage Allah ya kyautu صلوا على النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملئ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما كان بزي يبقى تشكب آيها قريب إن شاء الله